a da ya eh, sun ɗabi ƙasa ne sun ce nasu to an kwace to da ba su tuba ba dole ne su sake salon yakin su sun sake suna cikin jama'a shi yasa zaka ji yau an kama wasu a makwa an kama a yado an kama to sun sake salon yakin su kuma suna cikin mu ne cikin jama'a ta yanzu ba jama'a sun tashi tsaye ba wannan hare-haren ba zai kare ba eh to amma ranka daɗe mun sani cewar a duka kawafin tsaro ciki har da soji suna da bangaren da eh. ake cewa intelligence wanda ko da sun shigo cikin jama'an ne aka mara cewa eh. wannan bangaren suna yin wani abu a kai. Zuga sun zo unguwan ku, in ba ku kai in ba ku ma soja ba wani irin intelligence zai maku. Eh dole ne jama'a yanzu ga su tashi tsaye. Wani ba mu gane shi ba yana kusa da mu. Tunda ba wani ba wani kasa suka rike ba ka ce sun taso daga kasa kaza zuwa kasa kaza zuwa daga sabbiza zuwa cikin gari. A'a yan sun taso ne daga wani unguwa zuwa wani unguwa. Eh amma misali yanzu idan ka ɗauki harin da aka kai a Jaddari Polo kwanan nan a Maiduguri da kuma wanda ake takawa cikin jami'ar Maiduguri a 'yan tsakanin nan. Eh. Ai an ce ka san dai Maiduguri gaba ɗaya an tona ƙasa an zagaye Maiduguri da rami gaba ɗaya. Eh. Amma an ce lokacin da suka shigo ta Jaddari din nan sun samu lokaci sun zo sun binne wannan ramin suka shigo da motocinsu suka yi abin da suka yi. kana ga duk wannan zai fara an samu abin nan ba kai ba kafin su wannan ta'aza eh, ka san mu da sakkaci tunda aka ce an kore su a Sambisa to in ba wanda ke da ilimin yakin sunkuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya kare in ba yau zan ƙara faɗi in ba fa yau sun zo sun ce to sun yarda a yi sulhu ba sun yi tuba a yi masu gafara yan najeriya su yi masu gafara in ba fara nan na ya kai ba to kada kullum ka yi zaton cewa yakin nan ya kare. labai a matsayinka na ƙwararren soja yanzu menene abin yi ha yanzu gani na san dole ne su ma sojoji su canza salon yakin su dole ne kuma mutane su fito yanzu yakin yake sosai su fito su ba da bayani. To su kuma ai kullum suna son ne su nuna ma duniya cewa su suna nan daram-daram. To dole ne su ta irin wayannan hare-haren don a su nuna cewa su bayan sun dawo. Sai yake sa ka ga wasu ɗin ke tuhuman cewa ta kuma ya kila ɗan ladan da aka bayar ne na na sako wayancin yan matan kila ma shi ya kara masu karfi To amma yalla idan muka duba a baya lokacin da sojojin Najeriya suka yi kokari kwarai da gaske yanzu eh, eh, eh, ana zargin cewar kamar jikinsu ya ɗan yi sanyi ba sa yin kazar-kazar kamar yanda suka yi a baya ɗin. A ta ga kazar-kazar wani daji za su shiga su kamo maku su. Duk inda suka da suka ce nasu ne an kwace amma yanzu yadda sojan Najeriya suke gudanar da wannan yakin a matsayin ka na tsohon babban soja ka ga filin da suke tafi da wannan yakin a yanzu haka a ta ni na san sun canza salo su ma sojojin kuma kana sun canza salo yanzu an wuce wannan bangaren da na cewa sun kama kasa sun sun da tuta sun ce nasu ne to an kwace amma ba su tuba ba to da kuma za su nuna ma duniya suna nan suna ci gaba suna nan yadda suke kan bakansu shine suka irin wannan hari-hari akan jama'a ta su kullum suna son ne su tsoratar da jama'a